أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين أو الربعين الأول وتن أكو hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ranar biyar a watan 11 shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumel local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiya na dr ali muhammad as kuma muna fasali na bakwai ne da aimu daulatul islami fil madina ginshikan da daular musulunci ta kafa kansu a madina muna kuma mabahasi na hudu a sanatu tadafi wa harakatu sirriya shekarar da aka samu ci gaba da wato motsawa ta hanyar naɗa ƙananan runduna domin fuskantar abokan gaba wa aka suna darsan wahidan minhu mun yi darasi ɗaya a wannan mabahasi satin da ya gabata ai su sami ina bi anna min sinanin lati ta'amala ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama sunatu kadafi yana daga cikin tsarin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ma'amalanci wato wanda ba musulmi ba shine ci gaba ba kullum a yi ta ci baya ba a tadafi saboda haka wallafi ta zaharu jaliyan filfatratul madina wanda kuma wannan ta fito fili ne a daidai lokacin da ake madina wa kadi ashara Allah ta'ala ilaiha Allah ta'ala ya yi ishara zuwa ga wannan fi kitabihil aziz a cikin littafinsa waja at-tansisu alaiha fi qawlihi ta'ala inda muka ji nassi ya zo akan wannan inda Allah yake ta walaula dafa'ullahi nasa ba dan kariya da Allah yake ba ma wasu mutane ba ko mutane suke ba wa buhun. ba'dahum bi ba'd sashin su da sashin suke bawa kariya to Allah subhanahu wata'ala yace la fasadatul ardu da bayan kasa ya lalace da shirka walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai Allah ma'abocin falala ne ga duniyar baki daya suratul baqara ayata ta 225 muka ji dai faɗin Allah ta'ala alladina ukhruju min diyarihim bighairi haqqin waɗannan waɗanda aka fitar da su daga gidajensu ba laifin tsaye ba na zaune ba su taka ba ba su zubar ba su ne wanda aka tilasta musu hijira daga makka da sauran wurare shine bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah in ka zai samu laifinsu su kawai dan sun ce ubangijin mu shine Allah walaula dafa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din ba dan kariya da Allah yake bawa mutane sashen su da sashe ba da masu sawami wa biya'un wa salawatun wa masaji da duk wuraren ibadu to an sun rushe wanda hadda masallatai ma yuzkaru fi hasbullah wanda ake ambatan Allah da yawa wala yansuranna Allah manyan yansuruhu amma alƙawarin Allah ne Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa kuma inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah shi gagara ko yana kuma mai karfi ne suratul hajj aya ta 40 ila an katamna har zuwa ne lokacin da muka kammala wannan darasi na farko da muka yi bi muallif da faɗin mawallafi inda yake cewa fakana ta shariul ala marati shar'anta musulmai lokacin da su ta hakuri ana wanke musu hannu a kaya wuce yanzu an ba su dama su fara kare kansu to wannan shar'anta yaƙi ɗinsu na kare kai ala ya bi wasu matakai ne shi ma ba lokaci guda ba ne. almarhalatul ula marhala ta farko Al-Habar al-hazar shine wato taka tsantsan wa zalika inda ma kana musulmuna fi makka lokacin da musulmai suke makka wa kanu yutalabuna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam su da kansu suke nema annabi sallallahu alaihi wasallama bi izni lahu ya musu izini fil qitali wajen yin yaki fa yajibuhum sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai amsa musu da cewa isbiru fa inni lam umir bil qital ku yi hakuri ni ba umartan da yaki ba wani ce marhala ta farko marhala kawai zaman haƙuri ta saniya marhala ta biyu al'izinu bihi ba da dama da yin yaki amma min gairi ijabin ba tare da wajabta shi ba ala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce uzina na yuqatiluna an ba da izini an ba da dama ga wannan wanda ake yaƙar su bi annahum zulimu da cewa tabbas an zalunce su wa inna allaha ala nasarihim laqadir kuma tabbas hakika Allah mai ikon taimakon su marhala ta uku wujubul qital can an ba da dama amma ba a ce to dole ba to nan kuma an wajabta marhala ta uku qitalu man qatala almuslimin wanda ya ki musulmai qala ta'ala wa qatilu fi sabilillah ku fito ku yi yaki dan daukaka addinin Allah wato za ku yaƙa allazi ne nakum wanda suke yaƙar ku wala ta'tadu amma kar ku gona da iri inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu wuce guna da iri bakara aya ta 190 sai al rabi'a mataki na hudu farbal qitalu umumul kuffar wajabta yaƙar dukkanin kafirai alal na an wajabta musulmai haka qala ta'ala Allah ya ce wa qatilul mushrikina kafatan ku yaƙi dukkanin mushrikai kama yuqatilunakum kafa kamar yadda dukkanin su harin akan ku yake wa alamu ku sani anna Allah muttaqin ba dai su mushrikai ba ko mu'minai to Allah yana tare da masu tsoron sa suratul tauba ayat 36 wa nastamirru al yawma bi al muallif to yau kuma za mu tsora a darasi na biyu a wannan mabahasi na hudu kenan da faɗin mawallafin littafi da yake cewa inna haza tadarruj to wannan bi mataki mataki shine at-tadarruj fi hukm al-qitali wajen hukunta yaki kana ya qatadihi wada'i daula yanayin da daular ta samu kanta tana buƙatar bin wannan matakan al-islamiyya an-nashi'a tunda tasowa take duk lokacin da kake tasowa ƙarfinka bai cika ba kai gaggawa to kaga sai kai wa kanka ba za ka je ko ina ba kenan wa halatul jay'il islami alladhi kana ya'khudhu fi takawini min haythu al-adad wal udda wanda wannan lokacin rundunar musulmi abinda ake bukata ma a takawin haduwarta ta zama ma ta samu min haisul adad wal udad ta fuskar adadi da kuma tanadi wata darib da kuma samun orientation mana ya za a fuskanci abokan gaba wa ma ila zalika da wasu waɗannan fakana labudda min mubi fataratin to ba makawa a samu wani tsawon lokaci min ya yakunu a taridu fiha lil a'da'i da'awa al-islamiyya ya zama kawai su makiyan su ne suke bukirowa suke afkawa wannan da'awa ko kuma ita da'awar ta samu tsawon lokaci kafin ta zama ta kaiwa makiyanta hari kamar da suke kawo mata min kufari quraishin alladina azawul na daga cikin kafiran quraishawa wanda suka cutar da musulmai wa ruhun ilal kuruji suka tilasta musu wato fita min diyarihim daga gidajensu ya kunu fi ha zalika ta'arud bil a'da da'awa in daular musulunci yau da gobe ta samu karfi sai zama ita ma za ta kai wannan at-ta'arud ga a'da da'awa inna ma huwa ala sabil ikhtiyari to a matakin farko zabi ne kawai udina lil ladina yuqatilun la ala sabil ijbar ba wato wajabta shi akai dole ba wa zalika ila an yuslaba udud daula al-islamiyya wa yashtaddu ba'atul quwwa al-islamiyya a zuwa lokacin da za su kafu su su samu wato ba'as, wato karfi na yaƙi? bi har su tasabi usumud amama kuwa al kufar ta yadda karfin musulunci zai iya tsayuwa shine as ya tsaya da kafafunsa amama quwwal kufri a gaban karfin kafirci fil jaziratul arabiya a jaziratul arab fi ma law amilat law amilat quraish ala ta'alibiha ضد kana waka a fima بعد fima lau da a ce ƙurai alimat ne ina ga ƙurai shawa sun sani wannan tsarin da za da suke yi ziddal musulmi na suna wato kishiyanta opposition na musulmai kama wa ƙa'afi ma ba to kamar yadda abin da suka yi ne zai dawo kansu wa hina izin ya a ce itali lokacin da ya zama musulmai za su iya dawo musu da abin da suka yi musu to sai yaƙi kuma sai ya wajaba fi halatu takwini fiha awda'i ad-dawla al-islamiyya lokacin da daula ta zama takawwana taha wal jaysh al-islami an samu rundunar musulunci sojojin musulunci ala ahbatul istidadi ma'ana su ma sun yi wato shiri almuwajahatu kafa na fuskanta ta gaba daya li ihtimalatin da kowace irin tasowa da za a yi musu wani ce haza fi ma ya tasiru bilkitalin kitalin lazina ya asaru da fihil musulmuna wannan fa dangane da abin da yake dangantaka da ya wanda suke yaƙar suke bujirowa musulmai ya kufari ƙuraishi ja an nasu bil izini wannan ya sa nasu ya zo da izinin a yaƙi uzina lillazina ya ƙasiru ai bil ibahati la bil wujubi halacci ba wajarci ba amma fi halatti ma lau ta'arrar da fihil musulmuna Wahun fi daulatihim fil madina amma lokacin da da su musulmai za a taso musu kuma suna wato a cikin daularsu a madina lahajamul a'ada li hujumil a'da'i alaihim za su iya fuskantar tasowar abokan gaba falqitalu huna faradun to a daidai lokacin kuma sai yaki ya zama wajibi la majala fihi lil kiyari babu zancen zabi ne kawai ku tashi dole ku kare kanku yanzu walaysa mujarrad amrin ma'azunun fihi ba kawai iya umarni bane na izini wa fi wa zalika tatbiqan li bai'atil harbi wannan kuma shine tabbaka mubaya'a ta yaki bai'atul aqaba tsaniya a inda aka yi mubaya'ar aqaba wato ta biyu allati aujabat alal ansar habrul harbul ahmar wal aswad wanda ta wajabtawa al ansaru mutanen madina su tashi su yaki wato larabawa da wanda ba larabawa ba minan nasi fi sabili zudin an da'awa wajen kokarin kariya ga wannan da'awa al-islamiyya wa sahibuha da wanda ya zo da da'awar shine annabi rahama sallallahu alaihi wasallam a bashi kariya wa atba'iha da masu bin da'awar musulmai raunana a ba su kariya wa ma anzul al-izn bil qitali shara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi tadribi ashabi to tare da ce ana saukar da izinin a yi yaƙi sai annabi ya fara orientation ga sahabbansa shi shine tadaribi a sahabi ala fununul kitali a bisa fannonin yaƙi wal hurub washtaraka ma'ahum fi tamarin yi tarayya da su fi tamarin wajen ya za a yi samu wato gogayya ma'ana dai a ba samu orientation wal munawarati wal mu'araka da duk wani abu da yake tasowa har mu'arak din na yaki wa addas ta fi hazal mayadin har ma ya lissafa aiki kokari ko tafiya akan wannan wato fage min azallil qurbati duk wani abu da zaka yi dan daukaka addinin Allah wa qasatan alqital musamman yaki to min ajallil qurbati yana daga cikin manyan abubuwa na samun kusanci da Allah wa aqdasul ibadati yana daga cikin ibadu arkaka allati ya takarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake fuskan ake neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qad qama an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bi tadbiqi qawli Allah ta'ala hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsayu da dabbaka fadin Allah madaukakin sarki wa aidulahum mastata'atun da Allah ya ce ku musu tanadi ku yi tanadi domin su kafirai yadda suke muku tanadi mastata'atun gwargwadon damar da kuka samu min quwwatin na daga ƙarfi ne wa min ribatul khayli ko kuma dawaki ne na yaki wanda turhibuna bihi aduwallah za ku tsorata duk wani makiyin Allah wa aduwakum ku wa akharina min in da ma wasu wanda ba su ba wanda la ta'lamuna humullahu ya'lamuhum ku ba ku san ba ne amma Allah ya san su to idan kai tanadi dan waɗannan kuma wanda ba ku sani ba in suka koya da kukawa waɗannan to za su riga taitayin su ko da kuka ba ku sani ba saboda wanda ku ba ku san su ba Allah ne ya san su ya ce wa ma tunfiqu min shay'in babu wani abu da za ku ciyar fi sabilillahi don ɗaga addinin Allah face waffa ilaikum sai an cika muku ladan wannan abin da kuka aikata shi aikin alkhairi duk inda ka yi shi kawai yana nan wani mai hikima ce izra'a jamilan walau fi gaire mawdu'i yace ka shuka abu mai kyau ko a ina ne yace fala yabi'u jamilun abu mai kyau baya tozalta aina ma zuri'a duk inda aka shuka shi kawai shuka alkhairi ka girbi mai alkhairi yace innal jamila wa in dala zamanu bihi ka sani abu mai kyau alkhairi kenan ko da lokaci dai yayi tsawo yace walaysa yahsuduhu illa allazi zara'a ba mai girbarsa sai wanda ya shuka shi yawa ka shuka alkhairi ka girba alkhairi to kaga aka fi kenan ka juba ka shuka sharri ka girbi sharri shine dai da faman amal misqala darratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala darratin sharran yarahu to ma tunfiqu min shay'in babu wani abu da za ku ciyar fi sabilillahi dan daga addinin Allah fa face yuwaffa ilaikum za a cika muku wannan yasa hadisul qudsi yace inna ma hiya amalukum uhsi halak abin sani fa kawai ayyukan ku ne muke taskance muku su aka sa mala'iku suke rubuce muku su alkhairun ku da sharrun yace summa uwaffikum iyaha sannan cika muku su ka ganta a filin alkiyama yadda suke yace ce faman waje da to duk wanda ya samu alkhairi a kwanan cinsa a filin alkiyama fali hamidallah sai gode ma Allah wa man waje da gaira zalika fa wanda ya samu abin da ba alkhairi ba fala ya numanna illa nafsa kada ya zargi kowa in ba kansa ba inna ma hiya amalukum uhusi halakum khairan fa khairan sharran fa sharran wala tazru wazratun wuzra ukhra babu wata mai daukan alhaki suke ke daukan da wani kowa nasa zai dauka inna ma hiya amalukum so yufa ilaikum wa antum la tuzlamuna ba wanda zai ku bayi ba za a zalunce ku ba shi yasa a farkon shi wannan hadisin da muka faɗa muka zo karshen ta abin da yace hadisin abi Zari ne hadisin qudsi ta ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi yace ya ku bayina ni na haranta wa kaina zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abi ubangijinka ba ma abocin zalunci bane ga bayansa inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa kanu anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane shay'an ko mun kankanta sai dai su mutane ne suke zaluntar kansu da kansu to haka wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba suratul anfal aya ta 60 sai mallafin littafin yake cewa fi takawinil mujahid al-muslim ya'tamidu ala a Taujihi التوجيه المعنوي والتدريب العلمي في تكوين mujahid al وجن Wajen tabbatarwa ko samar da mujahidi wanda zai ma'ana ba da rayuwarsa don ɗaukaka addinin Allah to wajen yin wannan ya atamu an dogara ne ala na hajjani tsari ne guda biyu a taujihi al-ma'anawi akwai fuskantarwa ta ma'ana wata daribi al'amali da orientation practical a zo ake maka wa'azi ka ji tsoron Allah ka ɗaukaka addinin Allah kaga wannan ma'anawi ne amma a ware wasu a ce ku zo a baku orientation wannan menene amali ne practical ne to shine mala yake cewa fita da mujahidi muslim wajen samar da musulmi mujahidi abubuwa guda biyu ne al-ma'anawi ta fuskantarwa ma'anawiyya da kuma orientation na zahiri akan ga yadda za a yi ka fuskanci abokan gabarka shi na ma'anawi kawai iliminka imaninka kawai shi ne zai tusa maka ji ba abin da kake so sai jihadi irin su khalid bin walid ko yawwa wanda su a su kabba abin da suke bukata irin kawai jihadi babbar darajar da mai jihadi kuma yake so shine a ce ya mutu a wajen jihadi wanda sa Khalid bin Walid yi bakin ciki lokacin da ya zo mutuwa don shi a gida ya mutu ba irin balahirar da bai shiga ba da abokan gaba amma a ƙarshe yana bakin ciki yau akan shin fada sai mutu ba a bagen fama ba haka Allah ya kaddara masa wani bai taba fita ba sai ya fita nan ya mutu amma shi ga shi kullum komai yi suna a harkar amma dai bai yi shahada ya mutu a bagen fama ba a gida ya mutu kawai abubuwa da dama dai kuma za ka tattara masa ka gane kuma falalarsa ta kai falala bayan sahabuntaka irin su yakin badar wanda zai je yakin badar annabi ya ce wa ma yadrika la allah hadala ala ahli badar fa qala imanu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kama Allah ya kalli duk wanda suka je yakin badar ne ya ce daga yau ku aikata abin da kuka ga dama ni na gafarta mu ka gani amma wani ya fito rana ɗaya kuma shi ya tafi da za a yakin badar din annabi da aka sha ta layi ai ta yi ba abin da ya raba ku da aljanna sai shiga yakin nan ai akwai sahabin da kwaye dabino a hannunsa zai karya dabino da aka bayar kwaye uku zai karya da shi Allah ce ba abin da ya raba ku da aljanna sai alayin nan tsakanin mu da kafirai shine kawai tsakanin ku da aljanna ya rasulullahi me kace ya maimaita masa sai ya ga zai tsaya cin dabino ga aljanna a gaban sa sai watsar da dabino sai ya shiga yakin bai fito ba sai gawarsa yamma ta annabi yana bin katla gawar ke tambaya ina mutum aka ce ai tun safa labarin sai sha ban ba haka annabi ce sadaqa Allah wa sadaqa Allah ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi haka shi nan da farawa da iyawa nan take a bayan ka koma ka dauko irin su bara'u bin malik shi gaga ya samu shahadar amma sai da wahala sai da addu'a ma sai dan wata dan wata kuma daraja da yake da ita ya hada yayi addu'a Allah ya ba shi shahada kuma kuma ta mun ce shine wanda shi tunda ya musulunta wannan taujihin ma'anawi shi ya ɗauka kawai na farko ya fahimci shi Allah ya bashi karfi ya bashi lafiya kuma ita ce jaransa to kawai shi inda aka ce ga yaki to yana ciki amma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai shahada muka ce sana bakar ya zo sana bakar ya samu matsaloli annabi yana barin duniya rigimar ma ya mutu ko bai mutu ba ta taso sai na bakar ya maganin ta sannan sai na umar ma ce bai da ce ya mutu ba duk wanda ya ce ya mutu zai sare masa ya mun san labarin bayan wannan rigima ta biyo baya to an yadda ya mutu a ina za a binne shi maka za a mai da shi ko a nan madina za a binne shi nan ma dai bayan dogo tattaunawa hadisi ya tabbata cewa annaba ba a dauke sa inda ka mutu ana ake binne shi yasa ko ba ma fita daga garin ba inda ma ya mutu ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha ana aka binne shi za a wanke shi ko ba za a wanke shi ba an yi wannan tattaunawa to aka zo kuma rigimar ma shugabanci kadda amma dai an binne shi to ya shugabanci kuma tun ana wankan sa wannan kuma wasu suna kokarin su ta ifatu bin sa'ida suna kokarin shugabanci mutanen madina labari ya je musu can sai na abubakar ya ɗauko sai na umar suka taho aka bar wasu da gawar a can suka zo suka same shi duk suna ta faɗin falalarsu an ƙi addinin a garin makkan ma ya tashi an ƙi addinin an yi masa kaza mu muka karɓe su ba wanda suka dace da wannan al'amarin sai mu mutanen madina kenan a gidan sa'ad bin ubada sai ga sana abakar ya shigo da sana umar kenan kumburi har sun zo ma da ma mun zartar da hukuncin suka launa suka saurare shi duk suna abin da suka yi na umar yana so ya tashi ya fara magana da na bakar ya hana shi shi ta na bakar ɗin ya meki ya gode wa Allah yawa annabi salati ya yaba musu ya faɗa alkhairinsu da su ba su faɗa ba ma ya tuna musu alkhairinsu duk da ya gama ce amma an harka ce ta shugabanci annabi ya ce al'a'immatu min quraish kamar yadda hadisi ya ce annabawa ba a ɗauke su daga inda suka mutu dole a madina za a binne shi madina garin ku da kuma annabi ya ce al'a'immatu min quraish wani hadisin ya ce na hannun umara wa antumul wuzara duk inda muke mu mutanen makka mu ne shugabanni kuka mutanen madina ko ina ku ne waziran mu duk da aka wasu ba su yadda ba aka ce lana amirun walakum amirun ni shugaban mu ku yi shugaban ku ai hayaniya haya haya sai na umar sai kama ni sai na bakar sai mata baya shikenan sai ake yan baya wanda ba su yi ma aka kulle gida aka ce sai sun yi ana shugabanci da wasa ne to ala'ayi halin wannan matsalar ta zo ta wuce matsalar gado mata ta so an je an zugo fatima da mijinta ta na aliyu an zo an ce sana abokan ya ba da gado nan ma ce ba ku da gado da yasa annabi ya ce ina ma an biya ila nurasu mutaren annabawa ba a gadon mu wa ma taraknahum sadaqa kamar yadda aka turo mu zuwa ga mutane abinda muka bari ma na mutane inda shi a ya same ka baka san tarihin musulunci ba ko baka san wannan dalilin da ya sa ba yana zuwa zai ce maka ai ka san da in mutum ya mutu yayansa suna da gado to ka je za ka duba ka gani a sai na baka bai ba faɗi ma gado bai zalunce ta ba nan dama baka da ilimi ya samu jahili ya jefa maka shakka kai shi shi annan ko gaskiya ce nan sai ya rubuta ka Allah ya kiyaye yasa ba a yadda ba da ka zauna ko ba karatu ko ba zuwa makaranta alaƙalli in dai kana zuwa makaranta ko ba littafi ka ba ka ji abubuwa da dama da za su kautar maka da irin wa'ancan shubu haɗin da za a ta kawo maka to daga bayan na aka samu murtadduna wanda suka yarda suka ce annabi ya mutu an ƙara addini aka samu mani'un zakati su kuma sun dubi wata fila daga filas ɗin musulunci guda biyar sun tunkuye ta sun ce zakka albashi ne da ake ba annabi saboda haka annabi ya ba duniya ba za su bayar ba suka ce radina bi muhammadin iz kana bainana fama na narda bi hukumi abi bakar suka ce mun yadda da muhammad lokacin da yake cikin mamai na romu da lokacin abu bakar ba su ba da zakka ba ya ce duk wanda ya raba min sallah da zakka sai na yaƙi shi umirtu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah in ku suka yi wannan asimomin ni min ni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haƙƙin islam ce to zakka haƙƙin musulunci ba za su rusa mana addini ba sai mutanabba'una kuma masu da'awar annabta su ma ya ce na abubakar fa ya ga abin matsaloli shekara biyu da wata shida ya a cikin matsaloli masu da'awar annabta irin su aswad al-ansi irin su tsalaiha irin su musailama kazzab mun faɗa shi tun annabi yana da rayuwa ma rubuta annabi takarda ya ce min musailama rasulillah ila muhammad rasulillah annabi ya masa reply ya ce min muhammad rasulillah ila musailama kazzab to a lokacin sai na abubakar dole nan yaƙe yaƙe da na murtadduna ɗin da na mutanabbu'una ɗin da na mani'u zakata ɗin duk sai waɗannan su abin nan su ne yan gaba gaba barawo bin malik amma kun shi ma shahada sai sai da hada da addu'a a lokacin sai abubakar ɗin da an yaƙe yaƙen da shi nan ma dai abubakar ɗin ya bar duniya bai shahada ba an tafi yakin musalama an ba manta ba yana cikin rundunar yakin ana yakin musalama ya yi tanadin da sun rasa yadda za su yi da shi kwamandan yau ya same shi ce bara'u allah ya baka murya ka yi mana ka yi hudu ba a cikin mutanen madina in ba haka ba mutumin nan zai wahal da bara'u ya yi hudu ba ya ce ya ahala madina ya ku mutanen madina la madina ta kuma yau yau ba mu da wata madina ba madina ne ba ko ma madina bane a gaban mu innama Allahu wa rasuluhu wal janna yake kawai Allah da manzansa da aljanna muka sa a gaba wannan ne ya zabarar da sojojin musulunci suka yi fata-fata da su mutanen musulmi su kazzab har suka gudu suka shiga wannan kango shahid din mu shine shi wannan kaga yadda shi tunda ya tunda ya musulunta kawai gudun mu wata jihadi amma ai sai a lokacin sayyidina Umar ne an zo ana yakar farisawa yakin yayi yaki kwamanda ya zo ya same shi bara'u ya ce bara'u ka sani lokacin da annabi yake da rayuwa ya ce daga cikin mutane akwai mutumin da lau aka sama alallahi la'abar in za a gan shi a ido ashi asa a gabaran mai hargitsatsen gashi mai kura masadudin alal abuwa inda zai je wani guri na alfarma za a baya ciki ko rasa za a ba za a ba shi damar shiga ba amma irin wa'inda mutane na ya ce akwai wanda lau aka sama alallahi la'abar da zai wa Allah rantsuwa akan wani abin da da zai kafara ba sai Allah ya kubutar da shi in kana neman aure ce wallahi yarinyar nan sai an baka kawai ka je kwanta ka ta tabanci kar ba ka daina ma zuwa zance da kake wahala in irin wannan ne ya faɗa to sai an baka da ya kalli sama ya ce wallahi yau sai an yi ruwa akan ka kafara saboda kunyarsa da Allah yake ji sai ya ruwan sama to annabi ya ce a cikin mutane akwai mutum za a gan shi haka to sai ce wa bara'u minhum kuma bara'u yana cikin irin wa'annan mutane shi wannan yana da shahada to shine a wani yakin da yake da farisawa yaki yayi yaki gumurzu yayi gumurzu shi komandan ya rasa yadda zai yi sai ya zo ce bara'u da ka duk ta kare amma abu da ya san na san lokacin da annabi ya ce daga cikin mutane a kowane da lau aka sama alallahi la abarra ya ce wa bara'u minhum kana cikin irin wa'annan mutanen ya ce to yau dubara ta kawai da ta rage shine ka roƙa min Allah nasara a wannan yaki to shi abin da ya bashi dama shi ma ya samu shahada ke shi ne daga hannu sama ya ce allahumma hana aka hu allah ka ba mu damar sauke kafaɗinsu allahumma surna alaihim allah ka ba mu nasara a kansu allahumma hazimhum allah ka watsa mana gayyansu sakamakin addu'an ne ce allahumma alhiqni bi nabiyika yace ni kuma allah ka sada annabinka a wannan ranar ya sauke hannunsa aka yi fata-fata da farisa shi kuma aka ɗauko gawarsa ka gani to ita shahada ita ce mafi darajar kololuwar abin da duk wani mayaki yake so in ya fita zai ga wani gashi ya yi ta yakin amma Allah bai rubuta masa ba wani kuma rana guda ya shiga yakin nan ya tafi wancan da ya kawo karan mu'azu bin jabal mu'azu limami ne a unguwarsu radiyallahu anhu kun san waye mu'azu tukunna dan kai ta an tsanka da shiga harkar sahaba in ka ji ana maganar rigimar su ka san ma waye mu'azu garan yi wa abin nan dinka kirki muwazi annabi ya ce ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai muwazi annabi ya ce ya ati yawmal qiyamati amama ulama ibratwati wati ran tashin alkiyama zai zo a gaban malamai ma ba jahilai ba da tazara shi muwazi ratuwa shine suka ce kamar ka ajiye mai kaifin gani daga inda ya tsaya zuwa karshen abin da yake hanguwa a titin da yake flat ne ba wani gini a daji kawai sararin Allah to zuwa ƙarshen abin da yake hanguwa mai kaifin gani a mutane mata sun fi kaifin gani to ka ɗauko matashiya budurwa ka ajiye ta daga inda ka tsayar da ita zuwa ƙarshen abin da take hangowa to shine tazarar mu'azu da sauran malamai a filin kiyama ba fa jahilai ba da sauran malamai ma shi tsakaninsa da malamai Sai kuma wannan ya sa mace sai ka ce ai ko kallon mutane ba ta yi tafi kafin ta zo tsakaninka da ita da tazara duk ta gama da ku in ta tafi gida za ta ba da labarin abin da kuke yi amma an ta zo wuce sai ka ce ai ko kallon mutane ba ta yi ko kuma ko kalle da sai kuna sa ta tuntube to wannan shine mu'azzu bin jabal kaji matsayin sa ku limami ne a unguwarsu amma baya yin sallah a unguwarsu sai ya zo masallaci annabi ya yi sallah kuma sai kuma unguwarsu ya limanci kullum haka yake to inda yake samu matsala a shayi manya masu tsawon shekaru suna san suna ta jiran sai sun fara gyangyaɗi sai kuma ya zo in ya kuma tada sallar sai ja doguwar sura a'a to ana wannan ana wata rana kawai wani daga cikin mamu din sai yanko ta da faɗi kawai ya ga yana ta wannan dogon kira a tasa sai ya sallama sai koma gefe kawai ya yi tasa shi kadai sai sallama ya tafiyarsa tun da farkon musulunci ne da hamasa sai ake ta yi munafiki ne mutum ya bar sallar jam'i kirkiri yana yi ma ya yanke ai munafiki ne ai munafiki ne labari ya je kunnansa to tunda lokacin akwai gindin maganin da zai kai kuka sai ya tafi sama na sallallahu alaihi ya kai kara yace kaji kaji mu'az shine limamin baya zuwa ya mana sallah sai ya zo ya yi sallah a wajenka sallar isha'i sai muna ta jiran mun fara janjabi yake zuwa kuma in ya zo ya mana doguwar sura ni yanzu ni na bar sallar su suna yi na yi tawa na yi tafiya ta kuma ga abin da mutane suke cin sai annabi ya ce masa to amma kai da baka ja doguwar sura ba kai ne ka karanta a taka sallah ya ce eh, shi ya karanta fatiha sannan ya roki Allah ya raba shi da wuta ya bashi aljanna ya ce amma dandana tuka da dandana ce ma'azuma ni ban san me kuke ba bayan fatiha kaga shi ma ta shafe shi annabi sai ba laifin ba na ma'azuma ne kawai ya ce bayan wannan dandana tuka wani duk guri da kake da wani abu kake faɗa ni ban san wannan abin da kuke ba bayan fatiha da haka ni na tanaje jefa na ta tani kadai kawai da zai karanta fatiha sai na roƙi Allah ya bani aljanna ya raba ni da wuta annabi ya masa dariya ya ce haula nu dandin ni da ma'azin ma a nan muke wannan tsakanin muke neman aljanna da neman tsari daga wutar duk ba mu wuta ban fita daga nan inda kake ba kawai karatun ka ne ya fi namu sauki annabi ya sa aka kira mu'azu ya ce a turi da an ta kuna fattanin kana so ka fitini mutane ne yasa ba za ka karanta musu sura kaza da kaza ba duk da haka mali shahidi na yana cikin fushi mutumin an ce masa munafiki yace wa sayalamu mu'azu idza atal qaum yace mu'azu zai sani in mutane in suka mutanen suka zo abin da yake nufi in aka wari a ko yana tasowa bayan wannan sai ya shahada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azu mu'azu ina mutumin da muke jayayya da shi ni da kai yace ya tafi dama aka ce wata ya alamu mu'azu idza akal qawm mu'azu zai san ni ba munafiki ne Allah ya kawo yaki ka gani to shine malam yake ce mana hanyoyi dai bi ake bi wajen al-mujahid al-muslim ya atamidu ala nahjaini shine at-tawjihi al-ma'anawi fuskantarwa ta ma'ana shine kwadaitar da mutum falalare yaki fi sabilillahi halalar cewa fi sabilillah halalar aiki don ɗaukaka addinin Allah wata daribi al'amali da kuma orientation a aikace musamman in ya zama yaƙi za a fita yake a taujihi al-ma'anawi taujihi ma'anawi shi ne kana sallallahu alaihi ya sa'a ila rafa'i al-ma'anawiyatul mujahidi, yana ƙoƙarin ɗaga menene ma'anar mujahidi yamnahuhum amalan yaqiniyan wanda wannan ne zai ba su buri na yaqini bin nasari da nasara aw janna aka nuna maka in kai kawai kai zaka samu nasara ne a musulunta a hannunka la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin mi'a in ko ba haka ba shahada zaka yi ka tafi ina aljanna wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna kada ku taɓa tsammanin waɗanda aka kashe su a wajen ɗaga addinin Allah amuwatan matattu ne mutuwa ordinary ta masu zaman gida a a haya'u rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna saboda su ana nuna musu ana sanya musu buri yaqiniyan bin nasari aw lil janna wa منذ تلك اللحظات tun daga wa'incan lokuta wa fi ma ba'ada da abin da ya biyo baya zalla hadal amal wannan shine buri ya hadu al jundi al-muslim fi sahatul qitali yake kai mutum wato shi wanda yake jindi ne wato soja ne na musulmi fi sahatul qitali wa yadfa'u ila bazali kulli taqatihi wanda yake nusantar da shi yake ba shi damar sakin kowace irin dama da yake da ita annafsiya kansa ne wal jisadiyya gangan jikinsa ne wal hanniya ko wani tunaninsa ne min ajali kasadin ma'ari kawai saboda yin yaƙi awul mautu ko kuma mutuwa ta shahada ta haka zillin suyuti a ƙarƙashin wato inuwar ta kofi ya ce famin a ƙawalihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin maganganunsa daraja da aminta Allah su tabbata a gare shi fi hasti a sahabi wajen zaburar da sahabbansa alal jihadi a bisayin jihadi yana cewa wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwata take hannunsa shine wa Allah laula anna rijalan da a ce wasu mutane min almuminina, daga cikin mu'minai la taqibu anfusuhum rayukansu ba za su yi daɗi ba illa an ya takallafu anni sai sun sai sun doge sun ki fita yaki da ni ko sai sun banni wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ni ko ba zan samu wani abin da zan musu ban samu abin da zan ba su ba sai dai su zauna a gida ma takallabtu ala sariyatul gazawfi fi sabilillah to ba dai ba zan yi ja baya ba in bar tawagar fita yaƙi dan Allah wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa lawadattu anni aqtulu fi sabilillahi thumma ahya zan so a ce an kashe ne a ɗaukaka addinin Allah sannan na sake rayuwa sun ma'ukutal sannan a sake kashe ni sun ma'ukuya in sake rayuwa sun ma'ukutal sun ma'ukuya hatta ƙasin har a kashe ni ma'ana ba wanda yake burin ya mutu ya sake dawowa a ya sake yin abin da ya je masa hanyar sanadiyar ajali ya mutu sai wanda ya jihadi in ya je ga garar bakon da aka tanadar masa ya ga sakamakon da aka yi masa sai ya zo a ce ya sake rayuwar waye wani jihadi ya sake mutuwa su wannan yana daga cikin zaburarwa da karantarwa ma'anawiya ta shajja'a da sahabbai akan alkitali wato yaki wannan kuma shine karshen karatun mu na yau abinda muka karanta da muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akyar wa kullu muslimin kaseera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am نعم hmm. sallah biyu yake sai dai fikin a nan shi ne wacce ce tasa ta wajibi a cikinsu inda ya yi sallah in mutum ya ɗaya dai ya sauke wajibi wacce ce ta wajibi wacce za ka zaɓa masa <laughs> a to kaga dai ba zai zaɓi wanda ya ba a matsayin ita ce sauke wajibi, to kenan yanzu ya sauke wajibi ya zo yana mai da su kenan to kenan mai nafila ya ja masu farilla kenan ya halatta tunda duk rigimar da aka yi annabi bai ce ba kar ka tsara zuwa nan yawwa ka fito da karatu kenan da wannan ne suka ce ya halatta mai nafila ya ja mai farilla innamal a'malu din da ya ta kowa niyyar ta tabacin shi musamman in rakawoyin sun zama daidai da daidai ne to kowa niyyar ta tabacin shi ka ce mai azar zai bi mai la'asar mai la'asar zai bi mai azar in baka yi al'asar ba ka zo mutane suna baka yi azar ba ka zo mutane suna sallar la'asar karfe uku da rabi kamar yanzu sai ka bi su ka samu jam'i ka yi azhar kuma ka tafi gurin da suke hudu saura kwata ka yi la'asar kaga baka rasa jam'i ba yawwa na'am hmm. da kishiya na'am hmm. Hmm. to sai a ce mata dama duk abin da suke kai mutum aljanna kowa a aikin da aka gaya mata ba kowa ba kowane ayi ba kowa bane aka ce ga abin da ya kai wasu yan fiyo ne yan kaɗan ne wanda aka faɗi kaza da ni kaza kai sai aljanna amma abin da zai kai kowa aljanna sai ya je lahira ya gani wani abin kaza ne Allah ya karba wani kaza ne Allah ya karba ya kai shi aljanna to da ka sai ka ce ita ta yi kokari ta shiga aljanna saboda kishiya abin da aka ce mata kenan kace ta iya kokarin da ita kuma ta zama ta bada wannan misalin a filal kiyama ita aljanna ta fita saboda kishiya in dai ta yadda addinin musulunci ya yadda a yi mata biyu uku hudu to ka ce yanzu ita ta bamu misalin wannan ta yi ta iya iya wata ko yanzu wahayi ba zai zo a faɗa ba amma ta yi ta yadda alfilin alkiyama za a nuna ita saboda kyautata kishi ya tafi aljanna tunda ai ba kowa aka faɗa abin da zai kai shi aljanna ba wa'annan su ne yan kaɗan wanda aka faɗa abin da ya kai shi aljanna yawwa alaikum salam na'am ka yi sallah kai kaɗai eh. haka suka ce hmm. wanda ya zam'i ne aka ce baya sake a ko a mazahaba amma an kai ɗaya kai kaga wasu sun zo za su yi ai tuni ma za ka canja hmm. yawwa na'am baya ban gane mai kake so ka ce ba eh eh hmm to ai kai ma shafa da wutar ya kamata ka haɗe su gaba ɗaya ba tare da sallama ba yawwa za ka iya raka a shida nan kai sallama ko hudu kafin kai sallama na fular da kake yi ta dare yawwa shi ne abin da na gaya masa zai iya hudu ko shida kafin ya yi sallama kuma musamman shafa da wutar ka haɗe uku ma wani ma ba zaman tahiya duk ka karanta sifatu salatun nabi na'am eh aina ba tare da me ba eh eh a'a mhm. na'am

Eh, wannan dai wani hukunci ne da yake da musabbabin sa daban shine abinda da Ali yake so ya nuna mana hukunci ne da yake da musabbabin sana daban eh kai ne a karan kanka ba ka tashi ce ba ina fula ba kai raka uku amma inda wannan dalilin ne za ta zame maka a matsayin nafila din da fatan mun gane ya fito wani da karatun ne na'am sai mai to Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da suke gida suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su gari Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimi na zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka ga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudun da su bi rahmatika ya arhamar rahimin wannan tsada take karuwa Allah kai mana maganin ta Allah ka kawo mana sauki rabbi yassir wala ta'sir rabbi yassir wala ta'sir rabbi yassir wala ta'sir Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahla Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين alamu